Bayan watanni biyu da gwamnatin Ghana ta sanar da bude iyakokinta, hukumomi a Togo sun sanar da bude nasu iyaka da Ghana, matakin da ya sanya masu tsallake iyakar Togo da Ghana cikin halin farin ciki. Malam Amuda ɗan Ghana mai tsallake iyakar zuwa Najeriya. Da aka kulle ba dai kowa ya san da wurin yake, akwai wahalan bi sosai. A lokacin da aka bude na Ghana mun ji daɗi kowa ya ji daɗi. To yanzu Togo sun bude ni kowa dai dan samu walwala, to kowa yana jin daɗi haka. Matakin bude iyakar da Togo ta ya biyo bayan hari mai nasaba da ta'addanci da aka ce wasu yan bindiga masu halaka da kungiyar alka'ida sun kai a kasar da ya sanadiyar mutuwar sojojin kasar su takwas tare da jikkatar wasu mataimakin kwamishinan hukumar shige da fice a babbar iyakar kasar Ghana da Togo wato a Aflawo Dodo Frederick ya faɗa wa manema labaru cewa duk da bude iyakar za su karfafa tantance matafiya masu shige da fice. Malam Irbad Ibrahim mai sharhi bisa harkan tsaron ciki da wajen kasar Ghana ya ce bude iyakar ita ce mafi katari musamman ga masu hada-hadar kasuwanci duk da dai fargabar da wasu al'umman Ghana ke ciki sabida harin da an kaddamar ƙaddamar a baya-bayan nan a Togo. Wannan mataki ne da zai taimaka sosai domin rufe iyakokin da ke nan tsakanin ƙasashe yammacin Afirka saboda batun tattalin arziki ya samu babban cikas kan kasuwanci. So shi ni dai na raye a bude. Amma cewa wai don hare-hare na haukuwa ƙasashe kamar Ghana, Togo da sauran kasashe su rufe iyakoki wannan bai taimakawa. Shi kuwa daraktar cibiyar da ke baiwa ƙasashen yammacin Afirka shawara bisa tsare-tsarensu masu nasaba da tsaro wato West Africa Center for Counter Extremism Malam Muktar Mummuni ya ce bude iyakan shakka babu zai bunkasa harkar kasuwanci amma binciken baya-bayan nan ya nuna cewa yin ta'adda na dab da kawo hari a Ghana a don haka sai a yi la'akari sosai. And now information we have conducted on the ground show that Ghana is part of the targets of this extremist groups. Tuni dai gwamnatin kasar Ghana ta gargaji addinai da su yi kokarin tabbatar da cewa sun ɗauki matakin makale kyamarori tare da samar da 'yan gadi a gurin guraren taruwansu domin dakile yunkurin hare-haren na tuntubi majalisar Krista a Ghana a yadda ta bayyana cewa tuni ta sanar da mabiya addinin Krista kuma sun fara ɗaukan wannan matakin The moment we received the directive from National Security, we sent it out to all our member churches and organizations. Shi kuwa limamin limamai na faɗin ƙasar Ghana ya gana da limaman jihohin ƙasar da ma 'yan ƙasa da su in ji mai magana da yawunsa a Sheikh Armiyawu Shu'aib. Kowa ya kokari juma'an nan da ke zuwa a sashi daga, daga cikin hutuba a jawo hankalin jama'a da muke cikin ƙasa kan wajibin da mu duka muke ɗauke da shi wurin taimakawa cikin batun batun tsaro kawunan mu kuma gabar irin harin da to masu 'yan ta'adda suke nufin su shigo da shi. Kasan Ghana dai na daga cikin wasu ƙasashe a yammacin Afirka da har ila yau ba kaddamar da ƙazamin hari na ta'addanci ba abinda masharhanta ke ganin kamata ya da Ghana ta yi ƙoƙarin tabbatar da cewa ta tsare al'ummanta sabida 'yan ta'adda ka iya kaddamar da hari Hamza Adam muryar Amurka Kumasi Ghana.